أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى مدين باهك مسلمين ينوى السلام عليكم wannan marece na lahadi ya yi daidai da yau ɗaya ga watan hudu watan rabi'u tsani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Maka koma shi Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da da da talatin biyu, wanda ya daidai da shida ga watan uku na watan Bature na shekarun haihuwa Annabi Isa shekara dubu biyu da sha ɗaya. muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhin usul sunna na Imam Ahmad bin Hanbal a wannan gara da tare da mai sai a gabacin gidan ko a birnin Maradi daga cikin darasin da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi wanda yake wannan darasin ne ne darasi na shida insha Allah haka ne ko kuna rubuta mun kawo inda malar ran nan muna cikin magana cewa alqur'ani magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ba halitta ne ba mun kawo inda malam ke cewa fal qur'anu wa sunnatu yudallani ala anna alqur'ana kalamullahi takallama bihi subhanahu wa ta'ala awhahu ila jibrila wa jibrilu ballagahu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wallahu yatakallamu mata sha'a wa idza sha'a alqur'ani da sunnan manzo qur'ani da hadisi suna nuni bisa ga cewa lalle shi qur'ani magana Allah ne ba halitta bane Allah ya yi magana da shi ne subhanahu ta'ala. ya yi wahayin shi zuwa ga jibrilu shi kuma jibrilu ya isar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. cewa kuma wallahu ya takallamu Allah na yin magana matasha duk sadda ya so ba wai sadda ya gama magana da Qur'ani shikenan kurum ya zan kurma bebe ba magana a'a yana yin magana sadda duk ya so yi magana wai za sha da halin duk sadda ya so yi magana wa min kalamihi allazi la tafnihi al-biharu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو جئنا بمثله مددا سورة الكافي آية 109 daga cikin maganganun Allah wanda tekun duniya jam'i na teku mi za mu ce musu, baharu teku kenan biharu jam'i ne na teku tekuna ko shikenan hausa kun yarda da shi ne jam'in shi ko daga cikin magana Allah wadda tekun duniya ko tekuna na duniya ba za su yi ƙari ta ba ko da za a maida su zan ruwan tawada a dauki alƙalin ma na itacen duniya kaf duk wani tsiro na duniya ya zama alƙalami da ya tsiro ya bushe na karare da itace dukkansu sai sun ƙare kalmomin Ubangiji ba su ƙare ba. Haka Allah ambata har cikin kuma na. Ya ce, Kulce, laukanal baharu dadan, li limatu rabbi, da teku za ta zama ruwa na tawada domin rubuta kalmomin Ubangiji na. da baharu, da tekun ta ƙare kaf qabla an tanfada kalmatu rabbi gabanin kalmomin ubangiji na su kare Allah kenan yana magana walau ji'na bi mislihi madadan ko da za mu zo da wasu tekunan da suka kai shi da za a zo da teku bakwai a zo da ribin shi za su kare kalmomin ubangiji su kare ba kenan wannan hujjoji ne na Allah na magana kenan raddi ne akan mu'tazilawa da jahamawa da sauransu famin kalamihi alkutubu almunazzalatu daga cikin maganganun Allah da tattafan da Allah ya sabkar da islahil bashar domin gyara rayuwar ‘yan adam a bayan ƙasa wani hidayatihim domin shiryar da su wani inqadhihim min dalali domin tsamar da su daga cikin halin bata Wani maqasid wal maqasid domin wasu manufa manufa daban-daban da Allah ke nihi wal gayat al hakima da sauran gayar da ake son akai gare ta wadda ke cike da hikima allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda ke iya sanin iyakarta sai dai shi Allah subhanahu wataala hadha min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadiyati rububiyyatihi wannan yana daga cikin rahama Allah yana cikin hikima Allah yana daga cikin abin da rububiyya Allah ke nunawa an yuhiya ila rusul yayi wahayi zuwa ga manzanni wa yanzila ilaihim alkutuba ya sabkan musu littattafai da tusliha biha hayatahu dan su gyara rayuwarsu da wannan littattafai wa tastaqima alaiha hayatu rayuwarsu ta samu daidaituwa da dalilin wannan littattafai wa yata'ahhaluna bi wahyi hadhihi kutubi kuma su mm, mm, mm, gyara rayuwarsu da wahayin da ke cikin wannan littattafai wal amal biha da yin aiki da littattafan wa bi muqtadaha da abin da littafin ke karantarwa da dukulul jannati domin samun shiga aljanna wa mardati rabbil alamin domin samun yarda ubangijin halitta baki da wa man khalafa wa anadaha Ta kuma alaihi hujjatu duk wanda ya saba ma da littafan nan yan musu girman kai ya tandare wuya hujja za ta kafa akan shi gobe kiyama wa yastahiqqu jaza kafirina ya cancanci a mai sakamako irin sakamakon kahirai wal mutakabbirina sakamako irin sakamakon masu girman kai wanda suka ma Allah girman kai wa huwa alquludu finnari shine dawama a cikin wuta shi ya sakamakon shi kama ta haddasa Allah an zalika kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata haka wal qur'anu kalamullahi qur'ani magana Allah ne kamar da Imam Ahmad ya ambata Allah takallama bihi subhanahu wa ta'ala Allah shi ya yi magana da qur'ani subhanahu wa ta'ala wal kutubu al munazzalatu kalamullahi littattafan duk da Allah sabkar al qur'ani zabura linjila at-taura da sufi ibrahima da sauran wanda ba mu san su ba dukkan su magana Allah ne tabaraka wa ta'ala auhaha ila ibadi yayi wahayinta ne zuwa ga bayin shi wa kallama Musa takaliman kuma Allah yayi magana da Musa magana dai da aka san ita ce magana wa kallama Muhammadan lailatul Isra yayi magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Isra'i alaihi salatu wassalam wa inadi yawmal qiyamati aina shuraka'i a ranar kiyama zai kira ya rera kira da murya da magana ya ce ina abokan tariyar da aka haɗa da su ana masu irin bautar da ake mun a ranar zaman duniya ina suke yanzu inda Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa kuma Allah ambata lokacin da Allah ya rera ma'anin Musa kira wannan hujja ce malam ke kawowa cewa Allah na magana a cikin suratul shu'ara aya ta goma annida'u la kunu? illa bi harfin wa sautin yaliqu billahi bayyuwa a ce an rera kira face sai ya kasance tare da harafi da sauti irin wanda ya dace da Allah ba yashaddihu sauta wala hurufa wala kalamul makhluqin ba wai sautin da zai yi kama ba ba harfan da za su yi kama ba ba magana da za ta yi kama da magana halittu ba a irin ta Allah daban amma ita ma magana sunanta Allahu ya takallam Allah yana magana wal kalamu sifatu kamala magana sufa ce ta kamala sufa ce ta cika fal jamad la takallam wal hayawanatu la takallam abubuwa sandarari duwatsu da itace ba su magana dabbobi da ke da rai su yadda aka yi su dabbobi ba su ɗumi wa hiya ahattu min al ta allazi yatakallamuna wannan shi shine marabarsu da mutane da Allah ya sa su suna da ikon magana fallahu karramal insana wa kammalahu Allah ya karrama mutum ya kammala shi wa min kamalihi yana daga cikin kammalan mutum da cikatai wa kamala kamalatihi da cikin mahi kammala cikatai al yin magana da yake Allah zai ta tamayyaza bihi ala sa'iril makhluqat wanda da wannan ne yake rabewa ake rarrabe shi tsakanin sauran halittu Eh, tamayyazu الذي mm, tamayyaza bihi تميز الذي tamayyaza bihi على سائر المخلوقات وانا wanda da shi yake رلبيوا eh, rarrabewa daga sauran halittu ko ka karanta shi mabani al-majhul kace allazi tumayyazu bihi wanda ake rarrabe shi da shi ala sa'ir al-makhluqat ha ni ko ce ban ji ba ah dan ragare ku aha ba ba da eh ina ga dan nima ni ne shi <laughs> ta asali ma kusa da kure ne na ɗabi saboda wurin na eh, haka nan ne Allahu allazi a'ta al-bashara wal mala'ikata wal jinna al-uqala a'tahum hadhihi al-qudrata ala al-kalam Allah shine yabba mutum yaba mala'iku yaba aljannu wanda yake yayi su masu hankali shi ba su wannan iko wannan kudura ala al-kalam bisa yin magana Wasu kalami min sifatul kamali sufa ta magana daga cikin sufofin cika ne cikin sufofin kamala ne wallahu Kamilu Allah kammalalle ne in ka kore mai sufan magana ta na kasashe. shi yahibu min kamalihi liman ya sha'u min ibadi, wa makhluqati yana ba da kyauta daga kamala shi ga wanda ya so daga cikin bayi ne da wanda ya so daga cikin sauran halittun shi fahiya sufatu kamalin ita magana sufa ce ta kamala wanda ya kore ta ga Allah ya kore mai sufa kamala al ilmu صفة كماله القدرة صفة كماله الذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص duk wanda kenan shi ilimi sufa ce ta kamala sufa ce ta cika ƙudura iko sufa ce ta kamala fallazi ya salba anallah in kalama duk wanda ya kore ma Allah ya zare ma Allah sufa ta magana ya zare mai sufa ta ilimi ya zare mai sufa ta ƙudura wanda yake wasu 'yan a duk sun kore wannan ga Allah wannan ya naƙasa Allah iyakan naƙasa wala ma qala ahad kuffar quraish a lokacin da ɗaya daga cikin kafiran qurayshawa ya zargi qur'ani ya muzanta shi da cewa in hadha illa qawlul bashar wannan bai zan face maganan mutum ce danganta shi da cewa maganan mutum ne kaga an naƙasa shi an maido shi sufa ta mutum Allah bai kyali ba wada yayi cikin suratul mudassir aya ta 25 qala sai yace sa'uslihi sakar zan kona da shi a wata sakar suratul mudassir aya ta 26 yace innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Allah ce sa'u silihi saka shi ya saka mako ne Allah ya nuna wanga mutum bai cikin kai ne ya gano gaskiya da yake shine asalin wato tafsirin um, um, ayoyin ya gano gaskiya wasu suka nemi raba shi da gaskiya ya tsaya yana tunanin ya zai kauce mawa ga gaskiya ce innahu fakkara wa qaddara sai da ya tsaya ya tunani ya kaddara ni zai faɗi fa qutila kaifa qaddara Allah ya ce to Allah in ce shi da ya kaddara dan bai kaddara alheri ba summa qutila kaifa qaddara sannan Allah an ce shi yadda ya kaddara nan ta da ba alheri ciki sun ma nazara sannan ya tsaya ya tunani thumma abasa sannan ya gince huska wa basara ya ƙara murtukewa thumma adabara wastakbara sannan ya juya ma qur'ani baya yayi girman kai faqala sai yace in hadha illa ya wuce. wannan kawai wani sihiri ne dai aka ciro shi da magabata kawai wannan ba gaskiya ne to haka mutum yake bayan ya san gaskiya to idan abokai za su janye shi daga gaskiya idan wasu mutane kahirai na son yin inkarin gaskiya ko wasu munafukai ko dai wasu koma baya sai ga to yanzu ita gaske ba ta ba yiwa a rabu da ita in ba an shaha mata wani kashin kaji ba in ka rabu da ita baka sha mata kashin kaji ba to za sai sai mutane su gane illar ka ka san gaskiya ne kake amma yanzu samu wani tada kula da kai yace in haza illa sirri yusuf in haza illa qaulul bashar wannan ba komai bane maganar mutum ce ba daga Allah take ba daga mutum ne kawai Muhammadu ne ya tsara wannan zance sai wasu lihi sakar Allah ce zan kunu da shi a wata sakar suratul mudassir aya ta 17 zuwa ta 26 Ƙaunar bashar makhluk Allah yace to ita ko magana ta mutum ai abin halitta ce don su face ta abin halitta. Fatawa'adahu Allahu hadal wa'ida ashadida. Sai Allah ya mai wannan alkawali mai tsanani na azaba. Hada da'anu fi hadal Qur'an wannan suka da yake cikin alqur'ani mai girma bi annahu sihirin da cewa sihiri ne shi Qur'ani wa bi annahu qawlul bashari da cewa maganan mutum ne hada tanaqqusun wa ta'anum fi hadal Qur'an allazi huwa kalamun lahi anzalahu Allah li hidayatil bashari subhanahu wa ta'ala wannan suka ce wannan nakasawa ce tawaya ce da suka game da wannan alkur'ani mai girma wanda yake alhali shi maganar Allah ne Allah ya sabkar da shi don shiryar da ‘yan adam walaysa bi makhluqin shi ba abin halitta bane li'anna al-mu'tazilata wal jahmiyata wal batiniyata wal rawafida wal khawarija wa kullu fi'ati ad-dalali dan su mu'tazilawa da jahamawa da ‘yan batiniya da rawafi da shi'a da kawarijawa dukkan kowace jama'a na ‘yan bata ta katalifu maƙalatu maganganunsu sukan sassaɓa amma dukkan su sukan koma wa mu'addaha annan laha la takallam duk ƙarshe takan koma akan cewa Allah baya magana hatta al-asha'ira hamma asha'ira ta'assaru bil mu'tazila sun tasirantu ga da mugunya aqidan mu'tazilawa ta yi naso zuwa ga asha'ira su ma sun ɗauki wannan sun yi kwantaminin su awailuhum kanu yaquluna na farko harkon su sun kasance suna cewa alkalamu huwa sifatun qa'imatun bi zatillahi subhanahu wa ta'ala ita magana sufa ce mai tsayuwa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala lakin hadha alquran laysa kalamu sai dai wannan qur'ani ba magana shi bace wa inna ma huwa ikayatun li kalamihi abinda kawai yake hikaya ce aka haikato ta magana Allah wai can Allah shi magana amma yanzu nan yadda yake ba magana Allah bane yanzu magana ce dai ta ya yi ga Muhammadu Muhammadu ya karanta mutane yanzu duk mai karatu to yanzu magana shi ce Qur'ani magana shi ce amma ba ta Allah ba to wannan shi ke sa ake son a karanta eh, littattafai masu ɗauke da aƙida a halittun A wannan ɓangaren wannan wajen nan ne matsala take cikin addini ba wajen wajen sallah ko azumi ko zakka ba can ne matsala take. wajen yi kurakurai cikin sallah ba shi ke kahirta ka ba wanga wajen ake samun kahirci da gaugawa nan da nan nan ake kahirciwa ko kun gane kuma in kun lura wuri ne wanda shi tauhidi aqida ta ahlus sunna wal jama'a da kana karanta ta in dai ka taba karanta falsafa sai ga babu wani babu na falsafa kamar wannan wuri nan wani ne falsafa ke shigowa ta bata ai da haka ne yan falsafa duk suka shigo suka zuba falsafa su ciki har sai ka kasa bambance me ya aqida ahlus sunna wal jamaa ko menene falsafa dan falsafa adallatul aqliyya ce shi ko aqida ahlus sunna wal jamaa adallatul naqliyya ce ko kun gane ni annabi ya rayu akai shi da sahabbai ne su ko adallatul aqliyya suke ganin cewa ga hankali dai kamata yayi kaza ko kun gane ko to hankali a shari'a aqida ahlus sunna wal jamaa hankali yana biye nassi ne ba nassi ke biye hankali ba ba cewa ga nassi ai bai daidai da hankali ba saboda haka hankali ya hukunta shi a matsayin kaza ko an karɓe ko an yi mace da shi ko kun gane sai suka ce wa kalamuhu sifatun qa'imatun bi zati suka ce shi ita magana Allah ga zatin shi tsaye take ga zatin shi laysa bi harfin wala sautin ba da harafi ba ba da sauti ba lakin ma takallama walakin ma takallama hadha alquran laysa kalamuhu suka ce Allah bai magana wannan qur'ani ma ba magana shi ba Allah ya ce nas'alullahi al'afiyah to mun ne muna roƙon Allah ya kiyaye mu ba mu lafiya ga mu. wa min awakhir al-asha'ira mutane na ƙarshe-ƙarshe da suka biyo bayan masu aqida asha'ira akwai man sarraha bi anna al-qur'ana makhluqun ma al-asl akwai wanda ya bayyana karara cewa qur'ani halitta ne shi tare da bakin ciki ga magana ta hito a bakin shi Allah ya ce fal kalamun kalamullahi laysa bi makhluqin shi yasa dole ka ce in ka ce qur'ani maganar Allah ne sai ka ce laysa bi makhluqin ba halitta bane sannan jimla ta cika kamar ka ce la ilaha in baka ce illallahu ba to fa'ida ba ta cika ba cikin abin da zaka wata ka kore ba abin bauta har da Allah ka kore in dai baka ce illallahu ba kahiri ya samu dama tun da kace la ilaha duk ka kore har da naku shikenan bal qur'anu kalamullahi laysa bi makhluqin alqur'ani magana Allah ne ba halitta ne ba shi wa kalamullahi kulluhu laysa bi makhluqin magana Allah baki daya ba halitta bane wa haula'i lamma bada'u bi hadhihi alfitnati wa an ga mutane lokacin da suka fara bullo ga fitnati ta cewa dole sai an yarda magana in Qur'ani magana Allah ne kamar da muka karanta lokacin da aka jarraba su Imam Ahmad sai ga sun samu wannan daula sun shiga ciki sun kankama sun yi sayu da suka nemi sai sun dura mutane wa ga akida ta yi sayu ita ne ta yi ƴaƴa a duniya kuma duk da haka ai ga tanan dai har yanzu akwai sauran sauran ta duniya kununa a lokacin da suka ballo da wannan sai suka dora cewa kalamun lahi khalaqahu bi ghairi mahalli magana Allah ne amma ya halarce ta ne ba da mahalli ba wai kuluna sai suna cewa kalamun lahi lakinnahu kama ta kulu magana Allah ne sun yarda Qur'ani magana Allah ne amma halitta ne shi kama ta kulu kamar yadda zaka ce na qatul lahi wai kuluna na lahi wa baitul lahi taguwa Allah da ɗakin Allah duka iya cewa haka ai min idafatul makhluqi ila al-khaliqi yana daga raba idafa abin halitta zuwa ga wanda ya halicce shi alaihi wa haza min talbisihim wa kazbihim wannan duk yana cikin talbisu ɗinsu da ƙarerayensu da sanya da za su yi su rudar da kwakwalwarka su cuɗanya ma ƙarya da gaskiya don su mai da maka ƙarya ta zan ita gaskiya ka riƙe ta ka yi watsi da gaskiya ka ɗauka ita ƙarya. Mun gane wannan ko? Ta Allah ka diba wannan wannan dubaru. Sai yarda a ce magana a lahi. Amma kamar ka ce na ƙatin lahi, kamar ka ce baitun lahi. Ai na ƙatin lahi halitta ce, baitun lahi halitta ne. ko kun gane Bai ta halitta ne ka halitta ce taguwar Allah ɗakin Allah ko kun gane to shi yasa in kace kalamun lahi sai ka ce laisa bi makaluki in baka ce haka ba kun game ke da su eh kun da zai kun game ke da su kala irin wannan qur'ani ya zo da irin wannan ya karantar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama duk kalmar da ke ɗaukar fuska biyu fuska guda war take yardaddiya ce a shari'a fuska guda bai yarda ita ba to ku yi amfani da wadda ake yarda la kunu ra'ina kar ku ce ra'ina ai haka alqur'ani yake musu saboda yahudawa wurin su tana da ma'ana biyu ma'ana guda mara kyau ce to sai su dora amfani da ita wajen danganta abin zuwa ga annabi kala malam yace imam ahmad ya zo da wannan jimla cewa walaysa bi makalukin qur'ani ba halitta bane ai alqur'anu kalamullahi ma yakafi laysa yace a ce qur'ani magana magana Allah ne kadai wannan bai isa bai isa ga magana yace li anna al-jahmiyya wal mu'taziliyya dan ba mu'tazili da majhami mutum dan biyan mazhabin jahmiyya da dan biyan mazhabin mu'tazilawa allazi yankiru anna al-qur'ana lahi. wanda ke inkari bai yarda cewa Qur'ani magana Allah ne ba cewa ba halitta bane ya kulu lahi. shi ma yana cewa magana Allah ne walakin yuridu annahu makalub sai dai a zuciyar shi yana nihin abin halitta ne misali an naqula naqatal an naqula naqatal lahi kuma ce naqatul lahi wa baitul lahi baitul lahi makhluq wa naqatul lahi makhluqa daki na Allah halitta ne taguwa Allah halitta ce alaysa kazalika ba haka nan bane fa huwa min hadal babi to sai suna dauka abin ta wannan babu bala yace min hadal talau daga irin wannan wasar da nassan da ya zo daga Allah ko daga manzo ya kununa suke cewa kalamun lahi lakin na hu makhalukun magana Allah ne shi Qur'ani sai dai shi abin halitta an taƙwarta, kai kuma sai ka ce kalamun lahi laysa bi makhlukin magana Allah ne ba halitta bane li annaka law qulta kalamun lahi dan da za ka ce magana Allah ne wa sakatta kai shiru daga nan wa ma qulta laysa bi makhlukin baka ce ba ba halitta ne ba in kai haka yuwafiquka al-mu'tazili wal jahmiyyi dan mu'tazilawa da ɗan jahamawa sai ku yi gaman baki nan ku yi muwafaqa ya juna ya kula laka kalamun la shi ma sai ce muka yi eh, magana Allah ne lakin huwa ya kamilu bi annahu makhluq sai dai shi yakan cike da cewa abin halitta ne wa anta akamalta kai ma cike da ka ce magana Allah ne ce annahu laysa bi makhluq da ka ce kalamun lahi sai ka ce laysa bi makhluq ka cike wannan ta haka sai ka tilmaza wayan shi ka dargaje wayan shi da hujja wala da ufu an ya kula kar mutum ya kasa ga ya ce laisa mai makaluki haka yake cikin matan eh, usul sunna na imam ahmad mala yace imam ahmad ya ce wala ya da'u kan mutum ya kasa an ya kula ya cike da cewa laisa bi makaluki ba halitta bane kala yace fa inna kalamallahi laisa bi ba'in minhu magana Allah ba ta zan manisanci ya gare ba wa laysa minhu shay'un makalukun kuma cikin sufofin Allah babu wani abu wanda za a ce halitta ne ya'ani sifatul kalami sifatan qa'imatan bi zatin Allah sifa ce wadda take tsaye da zatin Allah tabaraka wa ta'ala lakin malam yace lakin ya takallama mata sha'a wa idza sha'a Allah na magana sadadi yasu yake yin magana sifatul kalami sifa ta magana wato sifa ce ta kammala kalamun lahi laysa bi ba'inin minhu yaruddu ala al-mu'tazila allazina yaquluna khalaqahu bi ghayri mahalli cewa alkur'ani magana Allah ne kun bai zan ba'ini manitanci ga Allah ba yana yin rabi bisa ga mu'tazilawa masu gunya aqida allazina yaqulun wanda ke cewa khalaqahu bi ghairi mahallin Allah ya halicci qur'ani ba da mahalli ba qal kalamu sifatullahi misal qudrati misal iradati min sifat min sifat al-azaliyya al-qa'imati bi zatihi subhanahu wa ta'ala ita sufa ta magana kamar matsayin sufa kudura ce sufa irada sufofi ne wanda yake tunna a azal ga Allah wanda ke tsega za ta yi. ba wa'anda ba sufofi ne suka faru daga baya ba irin mu yan adam in ka ji an ce malam sai da ya karatu ne sannan ya zama malam ko ba haka ba an ce dogo daga baya ne ya zama dogo da ba dogo bane ko ba haka nan ba ha in haka ce shab da garaji ne sai da ya koyo sannan ya zan haka ta ce shugaban kasa sai da ya buwa hanyoyin da da dai ba shugaban kasa bane daga baya to shine sufofi wanda ke faruwa daga baya to shi Allah sufufin shi tun na zanni kenan kudura dama yana da ita magana dama yana yin ta irada dama sufa shi wahi sifatu kamala wannan sufofi ne na kamala na cika wa kama annahu ya kalqu mata sha'a kamar yadda yana yin halitta ne sadadi ya ga dama idan arada shay'an an yakuna hukum fai fayakunu ko to haka nan ya takallamu mata sha'a kan yi magana sai sai yi magana ba wai daure da kanshi yake ba shikenan tun da yayi wayin qur'ani to daga nan bai ƙara ko kuma yana nan dof kamar ka zo wurin kurman duki a wannan sufan na ƙasa ce innama amruhu idza arada shay'an Allah ya faɗi cikin littafin shi yace shi yadda al'amari yake idza arada shay'an kada duk ya nufaci wani abu an ya kula lahu kawai ce ma abin zai kun bai kun sai abin ya kasance an ya kula shine sufata sufata kalama yana magana ke kawai ce mishi ya kai zamo sai ya zamo surat yasin aya ta 82 yace fasfatul kalami sufa ta magana sufa ta sufati sufa ce ta zatan Allah ya takallam wa yuhi sai dai shi Allah yana magana yana yin wahayi wa ya kaluku yana yin halitta wa ya rizuku yana arzuta bi kalamihi duk da magana shi ke wannan inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kenan halittan ma da magana yake yin sai ce zama sai abin ya zama arzikin ma da magana ne da ya ce ka zama mai arziki sai ka zama mai arziki malam yace fa qawluhu laysa bi ba'in minhu da imam ahmad yace sufa magana sufa Allah ce ba ba ba ta zama nisanciya daga gare shi ba ai anna kalamahu ta'ala qa'imun bi zati anna kalamahu ismin inna qa'imun kabrin inna bi zati magana Allah tsaye take da zatin shi wa amma alquran fa yusma'u wa kalamuhu yusma'u yace shi qur'an wato ana jin sautin shi in an karanta magana Allah ce ana jin shi arabtum wannan kun san shi ko ba ku san shi ba mun san shi malam yake kauluhu fadar da imamu ahmad kuma yace laysa bi ba'inin minhu maqasuduhu abinda ake nihin shi kun san shi ba mu sani ba sai yace maqasuduhu abinda ke manufar shi anna hadhihi sifa wannan sufa qa'imatu zati sai take ga zatan Allah sufa ce zatiya wannan kuma yace ana nihi da shi raddan alal mu'tazila raddi ne akan masu aqidar mu'tazila ya kuluna khalaqahu bi ghairi mahalli suna cewa alqur'ani Allah ya halice shi ne ba da mahalli ba kala sai ya ce walaysa minhu shay'un makhluqun da da Imam Ahmad ya ce cikin sumobin Allah babu wani abin da za a ce abin halitta ne wa iyyaka wa manazarata man ahadatha fi ka da da ce sai kai makabala da wanda ya kirkiro bid'a cikin wannan babi wanzur kaifa yu'akkidu shakrabi yace ka lura yadda imam amar ke karfafa wagga magana da yace walaysa minhu shay'un makalbun sai yace wa iyyaka wa munazarata man ahrasi kaga yana ma kashiri da yin munazara ko yace dibe da yake karfafa wannan magana lakin huna lamma ihtaja lokacin da ya fada cikin halin bukata rahimahullahu lokacin da ya fada halin bukata munazarata nazara sai da ya fada halin bukata akan yin munazara sai da yin munazara lamma urja ilaiha saboda aka tilasta shi zuwa ga yin munazara nazara ibn abi du'ad wanda ita ce manazara ƙarshe ya hito daga gidan kasan shi aka sakai wa nazara gairahu yayi munazara da wani shi ma inda darura ta lokacin larura ta kama wa inda haji sadda bukata ta kama kenan munazara ana yin in ta kama wa inda man yuridu an yaltaqi da'awata wal haqa da sadda duk ga wanda ke da bukatar karɓar da'awa wanda ke neman gaskiya shi ma ka yi munazara da shi don nuna mai gaskiya kun gane ko eh, abin da aka yi na manazar can ƙarshe muka je zan karanta shi sannan sai koma ga magana Imam Ahmad shi Shakrabi yace Imam Ahmad ya ce wa man ƙala bil lafazi wa ghayrahu da wanda duk ya yi akan cewa wato bil lafazi alqur'ani lafazin shi halitta ne da wani shi yace wa man kafa fihi da wanda ya tawaffafi ciki ce to ni dai ban sani ba shin a iya cewa halitta ne ko ba halitta ba ne? ni ba zan ce komai ba fa qala sai wanda zai ce la adari makalukun aw laysa bi makalukin shin qur'ani halitta ne ko ba halitta bane wai shi dan dubara munafiki yace huna lamma ja'at fitnatul qawli lokacin da waga fitina ta zo ta qawli bi khalqil qur'an ta wada cewa ka ce qur'ani halitta ne wa hasala iftiraqu bayna ahli sunnati wa bayna al-jahmiyya wal mu'tazila a lokacin da rabuwar kanu ta zo tsakanin ahli sunna da jahmiyya da mu'tazilawa wa gairihum da waninsu nasha'a man yantami ila sunna sai wannan ya faru da aka samu mutane sai kaso gida biyu kan wanda ke dangantuwa zuwa ga sunna shine man yaqulu alquran kalamullahi wa lafsihi makhluqun qur'ani magana Allah ne amma lafazi na da nake karanta shi shi wannan halitta ne amma shi qur'anin magana Allah ne ba halitta bane kun gane ko to wanda suka ce haka fa ankar alaihim al ahmad sai imam ahmad ya masa inkari yace a'a wannan ba ta hidda ku ba ta hidda ka li annaka lamma taqul dan kai sada dukkan ce lafazi bil qur'an makaluk lalle maganar taka tayi amma ka bar kawa ga dan bid'a sada kace qur'ani lafazi ne da nake karanta shi halitta ne kalmata lafazi wannan kalma ta lafazi daukan ma'anoni take ta tamilu an da biha al marfuz tana daukar ya zan abinda ake nufi ta shi abinda aka karanta din ya'ani nafsul qur'an shi kan shi qur'an tana daukar shi in kace lafazi bil qur'an makhluq yace wa ta'tamil kuma tana dauka huska an yurada biha nafsul lafzi allazi eh, yutakallama ko yatakallama bihi wa yalfazuhu al tana dauka shi lafazin wanda mai magana ke magana da shi kenan in ta dauki wacce ma'ana ta farko ai kaga ka eh, magana kana nuna qur'ani halitta ko kun gane abin da yake ni to falan ma kana ta hata milil batila sai imam amr yake to tunda Tazan tana ɗauka fuska biyu da banna da ta kwarai tana daukan mugunyar fuska wa kada kad yastagiluha al-jahmiyyah wal mu'tazila sai jahamawa da mu'tazila suka yi amfani da wannan dama wa gairu da wani su man yaqulu al-qur'anu makhluqun daga cikin duwa ke cewa qur'ani halitta ne sai suka yi amfani da wannan dama kada ya kad yastagiluha bi tadlilin nas suka yi amfani da ita dan batar da mutane ke lafazi bil qur'ani makhluqun wa yuqsadu bil malfuzi al-kalam sai ana nihin abinda aka yi lafazin da shi na magana قال أحمد سيامر يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ yace duk wanda yace lafazi na da qur'ani halatta ne to dan bid'a ne sai ya dade wannan Ko kun gane ko kenan duk abinda wannan shi ake ce masa da zari'a duk abinda zai kai ka zuwa ga haramun ko ba haramun bane wannan abin ka bar shi daga wadudillahi fala taqrabuha wannan kenan to Ahmad ya ce duk wanda ya ce lafazina da Qur'ani da nake karanta shi halatta ne dan bid'a ne wa man waqafa fihi wanda kawai tawakkufi yace to ni ba nace halitta ne ba nace ba halitta bane already ba gani yana kusa jima bakala yace la adari makalukun aw laysa bi makaluki wanda yayi wayo yace to ide ban sani ba halitta ne ko ba halitta bane ni ba ce ba zan ce komai ba wa inna ma huwa kalamul lahi abinda kawai yake magana Allah ne fa haza sahibu bid'ati imam Ahmad yace shi ma wanga dan bid'a ne kamar mai sallah ajiya kawai zani shi kenan ko ya bacci ma mutum ne wa ke rike da inda muka tsaya na'am barakallahu fik shakrabi a cikin sharhin usul sunna sai ya ce wa man waqafa fihi yana magana imam ahmad ya ce duk wanda ya ce lafazi na da nake karanta qur'ani lafazi na halitta ne mun huwa ya ce wannan dan bid'a ne ya ba yan bid'a kafa ne ya ba su mafakar siyasa wa man waqa fihi da kuma wanda ya tawakkafi ciki yace to dai ba ni ciya koyi shi mai wayo mai dubara kala yace sai sai yace la adri makhluqun aw laysa bi makhluq dai ba ni ciya koyi shin halitta ne ba halitta bane dai na kame baki na wa inna ma huwa kalamun lahi abinda kawai yake magana Allah ne to dada halitta ne ba halitta bane shi bai da magana yace fa hadha sahibi bid'atin wannan ma dan bid'a ne jera rashi ga zaran wance ne anta taqulu kawai abinda shari'a ta yarda ka ce kalamun lahi laysa makhluqa magana Allah ne shi alqur'ani ba halitta ba la taqul lafazi bil qur'ani makhluqun karka ce lafazi na na karatun qur'ani da nake halitta ne anna wasilatan yatazarra'u biha ahlul bid'i ahlul batil yatawassalu biha ila alqawli bi anna alqur'ana makhluqun yace dan wannan wata hanya ce wata sila ce wata dama ce wadda yan bid'a ke amfani da ita su gangara su sami kaiwa zuwa ga cewa qur'ani halitta ne kun gane ko wa kazalika la tatawaqqaf ijzim ijzim bi anna la bi anna alqur'ana kalamullah kar kai tawakkufi yanke magana kawai yanke da cewa alqur'ani magana Allah ne gairu makalukin ba abin halitta ne ba kama huwa muqtadil alqur'ani was sunnati kamar yadda haka alqur'ani da sunna ke karantarwa wa ma alaihi as-sahabatu was salafus salih da abin kuma shine abinda wato sahabbai da duk salaf eh, salih da suka biyo su baya suke akai cewa annal qur'ana kalamullahi laysa bi makhluq ya tabbas qur'ani magana Allah ne bai zan abin halitta ba sai za tawakkafa rajulu shakka fi amrihi wa huwa bid'atu sai duk mutum yayi tawakkufi yayi kwankwanto cikin al'amarin shi ya zan dan bid'a wata jahama ya zan dan jahamiyya bayani lamma najamat hadhihi fitnatu a lokacin da wannan fitina tauraruwa ta kullu washtaddat ta tsananta ja'at mithlu hadhihi al-alfaz to irin wannan lafazan a wannan lokacin suka zo ga mutane wani bid'i da irin wannan bid'o'i wa minhum man yatawaqqaf daga cikin su akwai mai tawaqquf la budda min saraha imam ahmad ibn hanbal wato shakarbi ke nuna mun cewa shi sai kai ba makawa sai an sarraha magana sai ta hido magana hili an gane inda kake Nama ne ko nasu dole sai an san kowa ne ne kai naqulu alqur'anu kalamullahi ghairu makhluqin shine jumla ta cika alqur'ani magana Allah ne ba abin halitta bane wanta ha shi kenan ta kare la naqulu lafazi bil qur'ani makhluqin ba mu ta lafazina na karatun qur'ani shi halitta ne tunda na ni abin halitta ne a'a kar ka ba in bida wannan kawa wala na tawakkaf yace kun ba za mu tawakkufi ba yace to mu dai ba mu cewa halitta ne ba mu ce ba halitta bane mu dai muna nan akan dai magana dai Allah ne sauran zance ba mu la yajuzu tawakkuf yace ai tawakkafi nan wurin bai halitta ba wala yajuzu an naqula lafazi bil qur'ani makhluq kun bai halitta mace lafazi na na karatun qur'ani halitta ne a'a kar ka ba yan bid'a wannan dama wannan shi karan shike karantar da mu kowane hage ma kar ka ba dan bid'a dama kar ka raga kawa sai duk zaka magana kar ka saki ka raga kawa wa man waqafa fi duk wanda ya tawakkafi game da wannan faqala yace la adri makalukun aulaita bi makalukin shin halitta ne ko ba halitta bane ma sha Allahu ya tazahara bil wargi kenan wannan ya bayyana tsantseni iya ka tsantseni da ya bayyana hadha qalahu adadun minan nas yace wagga magana duk yawa daga cikin malamai sun yi amfani da wannan dama sun yi ta kokoto wa asqatahum ahmad imam ahmad ya kada su ya kada darajar su a tahiyar sunna ya nuna to sufa ba su kai gaci ba wa asqatahum ahlus sunnati sauran ahlus sunna ma da sun zubar da su wa badda'uhum sun bid'antar da su sun ce yan bid'a minhum yaqub bin shayba akwai yaqub bin shayba min a'immat al-hadith yana cikin manyan imamai na hadisi lamma tawaqqafa fil qur'ani da yayi tawaqqufi game da qur'ani ya kiya furta cewa ba halitta bane kawai dai ya tsaya magana Allah qala la adam yace ni ban sani ba makhluqun aw ghayr makhluq shin halitta ne ko ba halitta ba qala in eh, qala al ahmad sai imam ahmad yace mubtadi'un dad wannan dan bid'a ne batacce wata sharahu al-khalifatu sai halifa ya shawarci imam ahmad an yi yunafsibahu ya naɗa wancan mutumin Yaqub bin Shaiba a naɗa shi a wani matsayi wai bayyahu ya ya aza shi mansub al a matsayi na alƙalanci can ayaka ne ko bayyahu mubawwa'a ne kenan daga tabawwa kun daga kalmar tabawwa ne ya aza shi a wani matsayi na alƙalanci wala Allah hari asatul qada shine jagorancin za ta yi zan jagorancin alƙalanci ne kala Ahmad sai Ahmad yace mishi a a kakkanin kace la kakkai haka innahu dallun shi batacce ni. shi wanda ya tawakkufi ne game ya furta magana cewa Qur'ani ba halitta bane ya kasa wanda ya kasa yin haka ne ya kasa kwato haƙin Allah ya kwato haƙin wani ba ya kwato haƙin kowa ba ya kamata a sashi alƙalanci ba eh? wanda an sashi shari'a eh, ya kasa kwato haƙin Allah ya <laughs> kwato wakin wani wannan kin wa kada tastagribuna haka to wurin su wannan abu suna dauka shi matsayin bako a tsaye addini wallahi ahmadu faddala an yuwazzafa alyahudu yahudu wan nasara wala yuwazzafa ahlul bidai da quduratihim imam ahmad yana hihita a nada ba a ma'aikata ko kirista a ɗauke shi aiki fiye da a ɗauki ɗan bida saboda haɗarin ‘yan bida. To ba ku gani ‘yan bida'an suka bashi kashi suka sa shi kasu suka azabtar da shi. Kuma su an san su kuma wanga riga an san matsayin su. Ba Yahudi dama da an zarka san matsayi ne. Kirista dama da an zarka ka san matsayin shi. Duk abin da ya muka ma ai daidai ne tun dai ba addinin kuɗi ba dama ko. To amma wanga ɗan bida'a, ɗan shiri ne. Ya ɓata addinin Allah ya ɓata ma rayuwa kai ma. yace li annahum yankharuna fil mujtami dan suna kawo banna a cikin ƙasa min dakilihi a cikin ƙasa a cikin yankin farfajiyar ƙasa suna kawo banna wa yafsuduna al mujtami suna bata ƙasa suna bata gari wa hal adarru bi ahli al islam shin akwai abin da ya kawo banna ga mutanen musulunci a duniya illa ahli bid'a sai da yan bid'a asali rogaje daurori a duniya ta hanyar yan bid'a aka da aka zama. wa hal dan nan bi ma'anan ma hal jaza'ul ihsan al ihsan hal wato tana daukan ma'anoni akwai hal lil istifham akwai hal lin nafai akwai hal bi ma'ana kada hal ata al insan kada ata al insan shi ma'anar shi mun gane ko makaran tafsirin ibn um, tafsirin qurdawi inda yake magana wato hal jaza'ul ihsan al ihsan ya kawo adadin ma'anonin wannan kalma wannan harfi kenan nan sai ya zan wahal darru bil islami akwai abin da ya cutar da musulunci illa ahal bid'ah dare yan bid'a akwai wanda ya cutar da mutanen musulunci kamar yan bid'a babu to wannan hal wa hal yakubban nas ala kaza ala kaza yace illa yawa to yace wa hayya'ahum lisukuti fi huwati zulmi yan bid'a su suka jawo mu musulmi faduwa cikin tawagar kaskanci cikin tawagar kaskantattu cikin halin kaskanci ta hata kadamin nasara wal yahudi yan bid'a suka jawo musulmi suka koma suka fadi karkashin kiristoci da yahuda suna taka tsaye a duniya mun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi yace shin akwai wanda ya kai su wannan hali illa ahlul bid'a sai dai yan bid'a yace kullal bala dukkan wani dukkan wani bala'i da Hausa ko allazi asaba al ummata wanda ya samu wagga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfa wallahi min al-ahad al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk bala'in da ya same ta min ahli bid'ah daga yan bid'a ta hanyar su abin yabi su aka yi amfani da su ko yanzu haka kundin matan nan kundin yancin yara kundin malalace duk ba hanyar da ake samu a shigo da shi cikin kasashen musulmi ta hanyar irin wannan yan bid'a ne yan muna musulunci amma ba ruwanmu da lalacewa shi kuji gaban shi mu dai bin bukatar kanmu ko kun gane ko ko wannan bukukuwa na maulidi ko ga ana yi biyan bukatar kansu a ciki shi yasa barin shige da wuya saboda akwai abin da suke samu duk shekara ga abin da za a kawo wa na hadaya hadaya hadaya ta maulidi to yaushe za a bari hmm? abin da ake samun kuɗi ana yi barin shi to shi yasa bid'o'in duk da ake samayya kansa ka lura da su suna da wuyar bari sai dai wanda Allah ya shirya hatta ibnu taymiya ha ibnu taymiya kala yace inna daulata al-umawiyya daula ta banu umayya yace lamma waqa'at fil bid'ati lokacin da suka afka cikin bid'o'i wa qara isuha marwan alhimar, himar shugaban su jagoran su marwan da ya fada fi ƙaunin jadi cikin magana ja'ar ta kore sufofin Allah da cewa ƙur'ani halitta ne kala yace kana sababan fi suquti hadhihi daula wannan shi dalilin rugujewa ga daula shi dalilin rugujewa ta dalilin faduwarta hadhihi bid'atu al'ana wannan bid'a wannan lokaci ta kada su to wagga bid'a la tasawi shay'an bin nisbati lil bid'i allazi hadathat al'ana to wannan bid'a da suka yi ta lokacin to bid'a ma da ake yanzu har ta kai karhin wacce ko mun lura da wannan bid'o inda aka ake ciki yanzu har sun yi karhin wa'anta to kaga dole ne wannan ya tilasta musulmi su samu kaskanci saboda in ka kasa su gida ɗari mutum nawa ne musulmin kirki kowane gari zo ka kasa su gida ɗari yanzu Nijar gomi ya tara da biyar cikin ɗari dukkan su musulmi ne mutum biyar ne ba musulmi ba amma yanzu in kan lura mocin ƙasar duka ka lura da shi wani ke da tasiri na wanda ba musulmi shi ke da tasiri ya kake gani ba alama ce ba ta yan bid'a sun ci nasara menene cin nasarar ɗan bid'a a bata addini a maida shi kamar yadda kiristoci da yahudawa suka maida addinin annabawansu sai suna ba haƙiƙanin addinin ba ne, amma sunan na nan musulunci ne ake amma aikacen musuluncin ba shi ne mala ce imam ahmad cikin usulu suna ya yana cewa fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun wannan ma'abucin bid'a ne misalin duk wanda yace qur'ani halitta ne inna ma huwa kalamullahi laysa bi makalujin qur'ani abinda kawai yake magana Allah ne ba halitta bane wannan shine kaulan wahida allazi yatawaqqafu duk wanda ya tawaqqafi yaki cewa ba halitta bane wallazi yaqulu wanda ke cewa lafazi bil qur'an makalukun min hadhihi al asnaf wanda ke cewa qur'ani wato lafazina na karatun qur'ani halitta ne daga cikin irin wa'anga nau'ukan mutanen ne wa min azyalihim wa aznabihim cikin ƴan koransu ne kawai inna lillahi wa inna ilaihi dan abu kadan na musulunci in muka ga kawai ba komi bane da an yi waki da shi gobe aka yi waki da kuma wancan ana ganin ba komi har sai aka a wayi gari babu komi ga hannunmu na musulunci duk da guda guda mun yadda shi yau muna misali yau muna da cikakken imani sai muke gani wancan abu tun dai ba wani abu ne mustahabbi ne dan bar shi ba komi wanga ba dan tun dai dan makaruhi ne ba komi a yi shi to da haka da haka har sai magai mai mai mazanabai bai suma kai ga cewa su matan da ba yi bane ai ana har shi kenan a waye gari ba ba addinin sai suna ana dai karanta qur'anin gashi amma suna ne ba aiki da su mun gane ko har aje a cika masallatai ita ma sallar ba irin ta annabi ba in ka je kasuwa ci niki ba irin na annabi ba ha in ka zo dauran eh, aure ba irin na annabi ba an ai mutuwa ba irin bikin mutuwa na annabi ba in an haihu ba irin na annabi ba har akai duka ba irin na annabi ba addinin sai ne rasaman ne sai zane Allah sauke to nan na ɗauko mu wani zance cikin wata tarjama ta Imam Ahmad da yake malamai sun yi tarjamomi game da Imam Ahmad wani malami addamiri ya kawo cikin wani littafi da ake ce mu kitabu hayatul haywan yace shi wasiku wato imama na uku jerin waɗannan halifofi guda uku da muka yi magana lokacin abin nan wanda yake kusan shi ne na ƙarshe ga azabtar da Imam Ahmad. Ƙarshen rayuwar shi sai ruwaito cewa ƙarshen rayuwar shi ya dawo daga azabtar da duk wanda bai bi wannan ra'ayi nasa bane cewa Qur'ani halitta. ce lokacin wani shehi ya shiga wato daga cikin waɗanda wannan jarabawa ta kwada. Cikin maganar da ya tunkare shi da cikin majalar da ya ɗore da wannan da ake cewa Ibn Abi Du'ad. Sai ce wannan abu da halifa ke kira da kanshi ke kiran mutane a kanshi yana tilasta mutane a kanshi yana azabtar da mutane a kanshi shay'un lam yada lam yada ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda manzo Allah bai kira zuwa gare ba wala abubakar wala umaru wala ali halifofin manzan Allah da halifofin shi ba su kira ga wannan ko a kawo inda suka taba kira ga a ce qur'ani halitta tada'u anta tada'u anta nasa ilayhi kai ka zo kana kiran mutane zuwa ga wannan to wannan kira da kakai ya kalu an taqula alimuhu aw jahil aw wannan ba zai kaɗai ta ga ɗayan biyu ba ko dai ka ce su sun san wagga magana in su sai mu tambaye ka ko ka ce a'a sun jahilci magana ne shi yasa su bai sun kira ga wannan ba bayan kunta alimuhu wa sakatu anhu in ka kace sun san da wagga magana shuru suka yi game da ita ba su ambata ta ba lokacin su to na ai ishe mu da mu da kai da mu da kai baki dai mu ma mu yi sukuti game da abin da ya isho an can jama'a annabi da sahabbai ne da halifofin shi suka yi shiru kan shi kuma ya ce mu yi shiru akai ko mi za mu iya karawa akai in kauka ce a a jahiluhu wa alimtuhu su annabi da sahabban nan nashi halifofin shi sun jahilci wannan al'amari ni na san shi shi san ki kira in kai haka kenan za ka yi irin abin da ake ce ma wanda ya lalace ya zan wato lalatacce ɗan lalatacce ta ce kai lalatacce ɗan lalatacce yaya annabi sallallahu alaihi wasallam da halifofin shiryayyu za su jahilta wani al'amari kai a ce ka san shi in ka ce haka bakin wa abin da za a ce maka kike ko a faɗi da baki ko kuma dai mutane da cikin zuciyarsu za su kudince ka akan haka to falan ma sami ko zalika lokacin da wannan wasi sai ga cikin wannan halifofi ya ji haka sai ya zabar daga wannan majalisi nashi ya ci gaba yana maimaita wannan kalmomi shikenan sai ya yahi ya ce a sake ba. sai ya dawo daga wannan ra'ayi wanda yake kai, da duk wanda bai ce Qur'ani halitta bane a mai azaba kai shi gidan kasuwa sashi sarka a darbe mai hannu a darbe mai kahu to sai ya dawo daga wannan kusan wa'annan kalamai daga nan ne sai Imam Ahmad suka rabu da wa'annan azaliman halifofi to yanzu wancan fakara ta kare sai fakara al-imanu bi ru'yatillahi fi daril akhirah imani da cewa mumune za su ga Allah a gobe gidan lahira mun fahimci wannan ko wannan shi ma biya yawa sun haɗi amma ahli sunna wal jama'a su suka samu rabo da wannan imam ahmad yace wal iman daga cikin usul sunna akwai wal iman bi ru'yati bi ru'yati yawm al qiyama imani da mumune za su ga Allah gobe kiyama kamar ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith as-sahih kamar yadda aka rawaito hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annabi sallallahu alaihi wasallam qadara arabahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin shi a nan duniya fa innahu ma'asurun an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun yace an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce rawahu qatada an ikramata an ibn abbas yace wa rawahu al-hakam bin abana an ikramata an ibn abbas wa rawahu ali bin zaid an yusufa bin mihrana an ibn abbas wal hadisu indana ala zahiri kama jaa an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wurin mu yace yana bas zahirin shi ba za mai tawili yana bin zahirin shi kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Wala kalamu fihi bid'atun yin jayayya cikin shi bid'a ne walakin nu'minu bihi sai dai mu muna imani da shi kama ja'a ala zahiri kamar yadda ya zo zahirin shi wala naziru fihi ahadan ba za mu jayayya da wani ba game da shi asharf sai shakrabi ya zo shi kuma kala sai yace wannan um, bakara ta imamu ahmad cewa wal imanu bir ru'yati yawm al qiyamah kama ruya annabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadith as-sahih taqaddama al-kalamu an ruya in kun magana ta gabata game da ru'yan nan mun karanta ta a ran nan ko yace wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihun wa rawahu qatada an ikramata an ibn abbas wa rawahu al-hakim ibn abana عن إكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره وانقى فقرة إمام أحمد يتي هذه المسألة حصل فيها خلاف shakarbi yake wannan mas'ala sabani ya faru cikin ta hal ra'a rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylata eh, laylata laylata asara bihi rabbuhu shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylata usriya bihi rabbahu in muka yi haka ne zai fita bawo in muka ce hal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylata asara bihi rabbuhu to jimlar ba za ta yi kun gane ko amma muka ce halara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi rabbahu rabbahu mafulun bihi kenan kun gane ko shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji daren da aka yi isra'i da shi aw ma ra'ahu ko bai ganshi ba kun gane ko yace fa ba'da nasu ta'allaka bi kalamin ibn abbas wasu sashen malamai sun rataye da magana abdullahi da abbas haza wannan magana wata allaka bi kalami ahmad kuma sun rataye da wagga magana ta imam ahmad da yace ya bi ta akan zahirinta kun gane ko wa fahimu min ma sai suka fahimta daga maganganun Abdullahi da Abbas da Ahmad annahuma yaqulani suka fahimci cewa Abdullahi da Abbas da Ahmad suna nihin inna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi ya ga eh, annabi Muhammad ya ga Allah da ido ne kun gane ko to na ai magana gidan duniya ce kada shekul islam to wannan wurin sai mun yi matakya mun lura da wannan wurin da kyau wato imam eh, shekul islam ibnu taymiya sai ya ce kalamu ahmad magana Imam Ahmad wa kalam Ibn Abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyada magana shi takan zo mutlaqa ba tare da ya kayyade ba wani lokaci sai ta zo muqayyada yani yutliqu Ibn Abbas Abdullahi da Abbas yana da laƙin magana yace ra'a ra'a muhammadur rabbahu annabi Muhammad ya ga ubangiji shi kaga wannan mutlaqa ce kaga sai ka ce ya ganin shi da idan shi wa yati anhu muqayyadan kuma wata ruwaya sai ta zo da gare shi muqayyada sai ce ra'ahu bi fuadihi ya gan shi da zuciyar shi kaga ga ta zo mukayyada wa Ahmad yuridu kalamuhu mutlaqan yaqul ra'a rabbahu wa yuridu min kalamihi ma yafidu annahu ra'a rabbahu bi fuadi shi ma kenan takan zo ta takan zo mukayyada magana shi takan zo mutlaqa yace ya ga ubangiji shi kuma wani lokaci sai ya zo cikin magana shi abin da ke nuna cewa ya gan shi ne da zuci kun fahimci wannan wannan wannan fakarar lura da ita da kyau umma kare ta wani raddi a cikin ta akan cewa sahabbai na sabani a aqida wa sahihu kama yaqulu ibnu taymiya ya yace magana ingantatta shine kama abin da ibnu taymiya ta yi ai kun ga shi kuma dan mazhabi ne na imam ahmad imam ahmad a gaba ko amma nan sai ce magana ibnu taymiya ita ce ingantatta lam yasbit fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata cikin littafin Allah ba kun bai tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna muhammadan ra'a rabbahu cewa annabi muhammad ya ga ubangiji shi da ido an kalamu ibn abbas magana abdullahi da abbas mawqufun mawquf ya ce da gare shi kalamin kai ga annabi ba wa maqayyadu kuma an qayyade magana fi nafsi da cikin lokacin take ya qayyade magana wa taqayyid bin nususi allati waradat muqayyadata asa wato qayyade magana mutlaka a qayyade ta da nasoshi ingantattu wanda suka zo suka qayyade ta shi ya inganci cikin shari'a da ce a kyale ta mutlaka yace fa fi sahih muslim ya zo cikin sahihu muslim annahu ra'a rabbahu bi fa'adihi marratayn aka ruwaya ta zuwa daga abdullahi da abbas cewa manzon Allah ya ga ubangiji da zuciyar shi so biyu kaga wannan ta hiddo da zuciya ba da ido ba kaga an kayyade cikin sahihu muslim kitabul imani babu ma'ana qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa hal ra'a wa hal ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul isra'i to wannan baba to can wannan magana ta zo kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala yace kamar yadda Allah tabaaraka wa ta'ala a suratul najm ma cha ma kadhaba al fuadu ma ra'a zuciyar shi bata kareta abin da ta gani ba zuciyar shi bata kareta ba kenan ganin zuci ko kamar mu zo ga wata fassara kuma daban suratul najm aya ta 11 qala ta'ala yace kuma Allah ta'ala yace wala qadara ahu nazlatan ukhra suratul najm aya ta 13 yani marrataini kenan so bi ya gani shi wannan maimaito ga dan a ce gani biyu din ko to ganin nan biyu hadisin can da Abdullahi da Abdullahi cikin musulmi ya ce bi fuadihi marratai kenan da wanga ganin da wancan duk sai ka ɗauke su ganin zuci ne kamun mu zo ga magana Aisha sannan Shakrabi yace Aisha tu, radiyallahu anha su ila. Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba tambayar ta shin wayanan gidan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idan shi qalat fi hadisi masarukin a cikin hadisin masarukin da za ta bada amsa sai ta ce salatun man haddasaka bihinna faqad a'zama ala alallahi alfiryata abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari da su to ya kiri ma Allah ƙarya wa minha zakara daga cikin sai ta ambata cewa man qala inna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala allahi al-firyata duk wanda yace annabi muhammad ya ga Ubangiji shi da idanu hakika ya girmama ma Allah ƙarya ya tinkima mai ƙarya ai mu da sai mu ce tinkima nan ai su da larabci girmama ya ko domin kuma sai mu ce tunki ma da an ce tunki mai ma abu ne an san babban <laughs> fa qala masaruku sai masaruku yace amhilini ya ummul mu'minina dan gida na kadan ya ummul mu'minina alaysa allah yaqulu allah bai zan yana cewa ba cikin littafin shi ma zaba fuadu ma ra'a a suratul najm a ta sha dai kuma yana cewa wala qadara ahu zanatun ukhra suratul najm a ta sha uku fa qala lahu sai ce mishi ana awwal hadhihi al ummati sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni ce فاركو cikin wagga al'umma wanda ya fara tambayar manzon Allah me wa'anga ayoyin ke nihi qalat sai ta ce zalika jibril ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan da ake cewa ya gani zuciyarsa ba ta karyata ba ko ya ganshi sabka eh, ta biyu jibrilu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani zalika jibrilu ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allah alaiha marratayn manzon Allah yace ya ga jibrilu cikin sufar da Allah ya halacce shi akan ta har sau biyu ya ganshi ra'ahu min hadiran min sama'i ya ganshi yana gangarawa yana sabkowa daga sama saddan bayna sama'i wal ardi ya cike sasannin sama da ƙasa ya'ani ma ra'ahu ala hay'atihi allati khalaqa Allahu alaiha illa marratayn bai ganshi bisa ga sifar da Allah halice shi akan ta ba sai su bi ne kadai fa yarahu kada sadda ma bayna samai wal ardi sai ya ganshi ya rihi sasannin wato ya daɗe sasannin tsakanin sama da ƙasa li azmi khalqihi saboda girman halittar da Allah mai fal ayatu ta'ani ko tu'ni ru'yata Muhammad al-Jibril kenan ayat duka an tattala ta amma mai da ta annabi Muhammad Jibril ne ya gani da Allah ta tashi eh. sai malamin taƙiƙi ya komo ƙasa sai ce to wanga bayani in kana so ka ganshi ka tafi cikin sahihu muslim kitabul imani babu ma'ana qaulin lahi subhanahu wa laqad ra'ahu nazalatan ukhra wa hal ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lil isra wannan dai baba shi ne zaka koma sai shakrabi ya ci gaba da kawo bayanai ce wasu ilar rasulu alaihi salatu wa salamu an tambaye shi kan shi manzon alif wallahi lil al'ad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kama fi hadisi abi zarr radiyallahu anhu kama yadda yake cikin hadisi abi zarr radiyallahu anhu bil idafati ila hadisi aisha wato tare da danganta magana zuwa ga hadisin aisha radiyallahu anha kala sai aka tambaye shi kaga ubangijinka ya manzon Allah sai ce nurin anna arahu ai Allah haske ne ya zani in gane dama hijabin shi haske ne ai mun karanta ba da zai kwarewa da dukkan idan wanda ganin shi zai kai ga Allah da ya ƙone mun karanta ai baya ko wannan hadisin hadisi ne wanda muslim ya yi da shi cikin sahihu shi kitabul imani babu fi qawlihi fi qawlihi azza wa jalla fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam nurun anna arahu Aske ne shi Allah ya zai shi wannan baba wa fi qawlihi ra'aytu nura na ga haske dai amma bai ga Allah ya dai ga haske mun bayyana wannan ko ai ko kisa nan Musa da maka karanta na ai ta ishe mu hujja ko yani ba'idun abu ne mai nisa a ce annabi ya ga Allah istab'arin nazara wato wannan na nisan da a ce ma an ganshi wal isnadani sai mu koma kuma ga isnadun da aka yi ruwaya ga Abdullahi da Malam zai mai da mutum Shekara kun san malamin hadisi ne ka albani wal isnadani alladani saqahuma ila ibn abbas isnadunin nan guda biyu na ruwaya hadisi da aka kora su zuwa ga abdullahi da abbas kilahuma fihi dhabu dukkanin su biyun kowane rauni a cikin shi yace da imam ahmad yace rawahu qatada an ikirmata an ibn abbas yace qatada ya rawaito ikirma daga abdullahi da abbas yace kuma warawahu al-hakamu ibn abana an ikirmata an ibn abbas al-hakamu ibn abana hadha saduqun lahu awhama fil isnad al awwal cikin isnadin farko yake shi saduqun yana da awham ya komo kasa yace hafiz ibn hajar al asqalani ya ambace shi fit taqribi yace saduqun abid shi yana da ibada ya dimi shi lahi alauni amma lahu awham gehen hadisi yake da matsala mun gane ko yace wa fil isnad sani fihi ali ibn zaid cikin isnadi kau na biyu ali dan zaid a cikin ibn jud'an da'ifin shi ma da'ifi sai ko muka sami ki yace shi ma Hafiz ibn Hajar al-Asqalani yayi magana kan shi fitta qaribi yace da'ifun da'ifi ne yace wa qala anhu Sheikh al-Albani Nasir Nasiruddin Albani yayi magana kan shi fi silsilatu sahiha tahat al-hadith raqamina lamba hadisi 168 yace as-sawabu fihi anna al-ulama yakhtalafu warrajihu annahu da'if yace abinda ke daidai malamai sun yi sabani game da matsayin wanga mutum a hadisi wato sun yi sabani game da shi ne magana ta daidai yace amma abin da ke rijaye game da shi annahu zai shi mai rauni ne wa bihi jazama al-hafiz fi at yace wannan magana ita ce hafiz ibn hajar al-asqalani yanke hukunci da ita cikin na shi. yace walakinahu du'ifa sai dai shi ana rawana nashi ne da sabbi su hifzi eh, su il-hifzi da dangance da munin har da shi tana da matsala la tuhumata fi nafsi ba wai tuhumar shi ake shi ga addinin shi ba fa masaluhu ya hasuna hadithu ko yuhsinu hadithu irin shi hadisin shi na iya zama hasana aw yasahihu ko sahahu yi yuhsanu hadisu ana hasana hadisin shi aw sahahu ko kuma ana inganta hadisin shi idza tubi'a in ya samu mutaba'a kun gane ko to kenan bai samu ba to sai mu komo kuma hadisan da ana biye su ana bigewa قال يتي قول قول da yace mawqufun an ibn abbas qaulun mawqufun an abbas wagga magana mawquf ya daga Abdullahi dan Abbas ara da hul marfu hadisi marfu ya gitta mata annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam shi annabi ya ce bai ga Allah ki Abdullahi da Abu Zanka ya ga Allah magana mawqufi ya gare ko da ta inganta da mawqufi da marfu'i wa za a barin jayi in sun yi ta'arubi marfu'i za a barin jayi an ce annabi ya ce aka ce sahabi wani ya ce sun ci karo wa za ta zama gaskiya wa za a rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa iza ta'arada al-mawquf wal marfu naqaddimu ayyuhuma idan mawqufin hadisi magana sahabi ta ce karo da marfu'i magana annabi wace ce za mu gabatarwa bisa wace sai bar tambaya ga ibrahim amsa gare ce marfu'i ba za ba rijai to ta hanyar haka to duk an tunkuɗe ya ga Allah kawai an maido shi dai wato akan shi bai ga Allah ba ala على annahu انه ru'yata bil ayn wannan ga kaddarta idan za a kaddarta cewa magana shi na nunin gani da ido Ya haza hadha tanazzulan kenan in an sabaka akan wannan wa illa fasahihu anna itlaq hadha in sabata yufid bil hadith sabit in wannan ma ya tabbata wato za a ce yuqayyidu bil hadith yuqayyadu bil hadith sabit ana yuqayyide shi da hadisi tabbatacce marfu'i cewa ra'a rabbahu bi fu'adi ya gare ubangiji shi da zuci sai ya a kayyade shi da haka kenan fa qayyad bin abbas shi kan shi abdullahi ibn abbas nafsuhu kan shi ya kayyade wannan magana ya kayyade ar-ru'yat allati atalaqaha bi ru'yati an-nabi